akwai yanzu wata shubuha da cikin manyan malaman salafiya yanzu ya fara faɗa cewa wai ai da inda aka yi magana an ɗauko hujjoji na ayin matul arba'a ne game da cewa sun ce babu riba a cikin su to yanzu kuma shi yanzu ya kuma yana cewa wai abin da ya sa su malik da abu hanifa da shafi da ahmad bin hanbal suka faɗi wannan maganar wai saboda a lokacin su fulus ba legal tender ba ne malam zai ce akwai hadisin a abu zar ahmad ya rawaito shi abu zar yana da mazhabi game da zinari da azurfa yana sha murin mu'awiya ya ce duk wanda yake da zinari da azurfan nan in ya kwana a hannun shi to ya zama taska kan kuma za a kona shi da shi ran tashin kiyama والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله a بعذاب alim ko yana kawo musu wannan aya ma'auye yi da shi ce kai mun zauna da manzo fa mun zauna da shi kamar yadda kuka zauna ba haka yake nufi ba haka yace ba ya dinga ma ma'auye musu sai ma'auye ce to bari in aika ka wurin Usman bin Affan ne khalifa a Madina sai ya aika Abu Zar Madina aka tara sahabbai sake magana ka yace eh duk wanda ya aje zinari da azurfa ta kwana a gidan shi to ya zama taska kuma za a kona shi ita ranar tashin kiyama sabai suka ce la wannan aya ta sauka a yahudu wannan nasara amma abinda aka fitar mishi da zakka wa laysa bi kanz inda ka fitar mai da zakka ba kanz bane ka ajiye shekara shekaru inda ka fitar zakka ba kanz bane wacce aya da ke magana nuzulat ala ahlil kitabi sabai suka gaya mishi haka usman bin affan ya ce bari a yi wani abu a ɗauko dinari goma sha bakwai a bashi a ce ga ma na karaba wani baitul mal ingo mu ga yadda zai yi shi kaga wani test kenan da yawa malaman nan su akwai wani malami ya matsa ya matsa ya matsa wata rana masha Allah ba wai abin da bane <coughs> tona asiri ko na abu dan da ya darasi ne zan ji na same shi yana cikin wani hali na ce to Allah malam bari dai in taimaka maka da abin da ya sauka ga baka da lafiya da Allah bani account dai ba na account kuma sai na ga ba ja'iz ba kuma wani banki daban <laughs> bayan sun yi wannan surutun gaba daya sai kuma ka ce kawo account ɗinka shi ma yana aiki da me duk bayan surutun abu zar aka ba shi dinari goma sha bakwai ya kira jariya baiwa shi ya ce je duk abin muke bukata a kasuwa duk abinda muke bukata ki sayo ta je ta yi sayayya ta sai wannan ta sai wannan ta sai wannan har dinari bakwai ya rage ta dawo mishi bakwai ya rage sai ce mata to wannan bakwan da ya rage ki je kasuwa ki canja shi daga zinari ya koma fulus shine legal tender ya koma fulus domin shi karfe ne ko nuhas domin gobe in muna da bukata sai mu yi amfani da shi mu sayi abin da muke so kaga zahiriya kenan nan shi dai tunda an ce kada ajiye zinari bai ajiye ba amma ya ajiye maimakon me to kafa me kuke cewa cinya ba kafa baya ba amma wannan ba raddi ba ne a gare shi cewa fulus akwai shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabai akwai shi ko suna mu'amala da shi sannan da malik da wannan da wannan sun ce alfulos babun nan ne eh, hukuncin shi shine urudut tijara kayan fatauci ne hukuncin shi kayan me fatauci in ana juya shi akwai zakka a cikin shi in ba juya shi ba zakka to shi malami wai to me suke kokarin yi wai dole dole dole sai mun tsaya kan jaki da da raƙumi ni na cewa ga ga super sonic jet ka shiga ka ce a'a sannan kuma da nake cewa ka shigan ba wai tiyori ba ne cewa abu hakikanin ga makiyanku da ke yakanku suna shigan shi da shi cewa ka kamo su ka kare kanka daga su da abin da suke yakin ka da shi ku yi naku bankunan ku yi mu'amalan nasu bankunan me bambancin za ka saka kudinka kudinka ba zai lalace ba don me gwamnati ta lamushi wannan kudi gwamnati ce take bada garanti gwamnati ce kai interest rate ɗin ma da kuke gani gwamnati ke cewa gashi interest rate da za karba ya karu ya ragu kamar yadda dai mota take a ƙara totur a rage in kai ka zo gangara me kake yi ragewa kake yi ma har ma burgi kake sa ba to in ka zo hafa danna shi ba to haka interest rate yake yi babu ne ɗaya ba ana duba economy kasa ana duba abubuwa ana duba devaluation ana duba abubuwa wato wani injimi ne bayan banki wanda ke hana a yi hasara to ya za mu ce ba za mu yi wannan system din ba don dai kawai wani bai fahimci fikihu ba bai fahimci fikihu ba ya zo ya dora mu cikin irin wannan me wannan musiba su Allah shirya da mu